Daga cikin 'yan Nijar miliyan goma sha bakwai da 'yan na yawan al'ummar ƙasar mutane miliyan bakwai da dubu ɗari biyar da sittin da tara da ɗari da saba'in da biyu ne ke da izinin kaɗa ƙuri'a a zaɓuɓɓukan da za a soma gudanarwa daga ranar 21 ga watan Fabrairun shekarar 2016 a jamhuriyar Nijar. shugaban sashen watsa labarai na hukumar jisar zaɓe alhashi kaso salisu ya bayyana dalilansu na miƙa hukumar zaɓe wannan kundi duk da irin sukar da suke fuskanta daga 'yan adawa inda za a yi mana adalci da za a iya ganewa ke aukin nan sau da tun daga harko har ƙarshe tare da 'yan adawa muka yi shi in akwai wani kurakure sun san da su in babu kuma sun sani daga inda aka ce abu gashi an yi shi na al'umma ya kamata a ce sun sadako sun karɓe shi saboda da wakilansu a kai wannan aiki yau shekara ɗaya da rabi muke kwana tashi bisa ga wannan aiki na yin kundin zaɓe allah ya kawo mu ga rana wadda yau gashi an damƙa shi ga hukuma wadda ita kuma aka ba nauyin tsara zaɓe. Mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta Seni mai shari'a Umaru Kadiri ya bayyana cewa za su nazarci abubuwan da kundin rajistar ya kunsa. Yanzu mun karɓa aiki a wajen mu mu za mu yi nazari mu gani ko sahihi ne ko ba sahihi ba ne. Tun a ranakun farkon fito da sakamakon wucin gadi na ayyukan rajistar zaben 'yan adawa suke zargin cewa kundin na cike da kurakurai. saboda haka na tuntubi rabilu alhaji kane na jam'iyyar mnsd nasara ta 'yan hamayya dangane da bikin mika wannan kundi mu mun rige mun yi shi mu a matsayin mu na 'yan adawa ba fishe ne aka bada kundi ne na banza aka bada wanda ba da muhimmanci ko ga yan ƙasa na shi kan president ɗinsa ne ya yi point de presse da yan jarida ya ce a kawo mishi kundi consensuel me ake nihi da consensuel wanda kowa da kowa ya da shi da su masu ikon da 'yan adawa da 'yan baruwana wanda kowa sa hannun shi e ni na yarda wannan fice yau za mu jira mu gani sai ni yanzu in suka yi suka bincika su gani ko sa hannun kowa ko ko babu sa hannun kowa ya za su da shi dokokin zaben Nijar sun wajabta wa hukumar rajistar zaben kasar mika wa hukumar zabe kundin rajista tsananin an dade watanni biyu kafin ranar kada ƙuri'a saboda haka a tsokacin da ya yi a ƙarshen mako akan badakalar da ke tsakaninsu da 'yan adawa a game da shirye-shiryen zaɓe ministan cikin gida hasumi masa'udu ya bayyana cewa da halartar adawa ko ba da ita ba 'yan nijar za su halarci runhunan zaɓe a ranar 21 ga watan fabrairun shekarar 2016 sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar in zaɓe za ku yi haka kawo kowa ya shaida shatan zamani ku yi zaɓen adali wa kasa mai bautawa 'yan kasa domin shine mai tausan gida mai wa gida mai bautawa 'yan gida lokacin mutuwa ba ta daushi ba sale Allahu akbar karya ta shigo gari da dare ta zo gari